barka mar saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 23 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1425 bayan hijira wanda kuma shine yammaci na biyar kenan ko ga watan 11 shekara ta 2004 miladiya a yammacin jiya mun tsaya a karshen aya ta 82 cikin wannan sura mai albarka suratul an'am yau za mu tashi farkon aya ta 83 akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yana tambaya ne kan cewa magidanci ne ya rasu sai ya bar dukiya da matansa na aure guda hudu da 'ya'ya goma sha biyar mata na aure guda hudu 'ya'ya goma sha biyar yaya za a yi kasafin dukiyarsa farko da ya kamata a san 'ya'ya maza ne ko mata ko kuma a haɗe ne maza da mata amma a koma yaya suka zama su dai matansa din nan su hudu za a ba su kashi ɗaya ne cikin takwas na dukiya an gane ku kashi ɗaya cikin takwas raba da juna wannan abin da ya rage shi ne zai zama na 'ya'yansa idan 'ya'yansa sun zama mata gaba ɗayansu biyu zuwa abin da ya sama kaga za a ba su sulusani biyu bisa ukun dukiya idan kuma maza ne gaba ɗaya za a raba musu daidai wa daida idan maza da mata ne a cakuɗe to sai a yi lizzakari mislu haddil unsayayn kowane ɗa namiji a ba shi rabon mace biyu kamar yadda aya tana cikin suratul nisa sannan a nan gurin dukan so in ba da shawara ga waɗanda suke da yawa irin wannan wajen rabon gado cewa yana da kyau a samu kotu a samu alkali wanda ake masa zaton mutumin kirki ne ya zanto kotu ce ta raba gadon sannan tawa domin fatawa tawa ko tawa ne ko ta wani mutum shi kadai ila ya iya yin kuskure cikin fatawa kuma ko kuma kai wanda aka wa fatawar ko da an yi ta daidai ka fahimce ta ba daidai ba ka je ka gina hukunci a kai kuma ya haifar da rikici ko kuma an yi fatawar daidai ka fahimci daidai amma idan aka zo wajen aiwatarwa tunda ba hukuma ce ta shiga ciki ba a rika samun rikici bayan an raba gado to shi yasa yake da matukar muhimmanci da kuma hikima mai yawan gaske idan an tashi daban gado ya zanto cewa kotu ta shiga ta ruwa ta yi saboda wani ba zai zo ya tayar da rigima daga baya ba ya ce kaza ya ce kaza tunda ya san hukuma ta riga ta shiga sannan wani ba zai fi son zuciya ba wannan kuma yake cewa ya halatta mata su gaisa da juna ta hanyar yin musafaha su bayar da hannu ya halatta musafaha da manzon Allah ya shar'anta ba ta kanci maza kadai ba domin duk abin da manzon Allah ya shar'anta wa al'umma na ibada da ma'amaloli na rayuwa da ɗabi'u da halayya na gari ya shafi maza ya shafi mata ba wanda zai da'awar cewa abu kaza na maza ne kadai ko mata ne kadai sai in yana da dalili amma in ba da dalili dole ya kyale a matsayin annabin annabin maza da mata ne gaba daya ba maza kadai ba ba ko mata kadai ba duk abin da ya shar'anta al'umma ya shafe su duka illa ma dallat dalilu ala tafsir sai in an samu dalili da ya nuna wannan abu an shar'anta ne an shar'anta shi ne fi khassatir rijal aw fi khassatil nisa a keɓance da maza kaɗai ko ga mata kaɗai sannan mutum zai ba da fatawa saboda wannan dalilin amma in ba haka bai kan kyale kofa a buɗe da haka nan gurin maza na gaisawa da maza ɗan uwansu ta hanyar yin musafa mata na gaisawa da mata ƴan uwansu ta hanyar yin musafaha da juna a haɗa hannu da hannu namiji na iya gaisawa da mace wadda take muharramarsa ya ba ta hannu su musafaha ko ba ta ya ba ta hannu su musafaha amma ba su halatta ga namiji ajanabi ya gaisa da matar da take ajanabi ya dinsa ma'ana wadda ba matarsa ba ba ko muharramarsa wannan akwai nafsi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya mubaya'a ga mata bai ba ta hannu ba sai mata suka ce maza lokacin da za ka yi a da su ka ba su hannu amma mu baka ba mu hannu ba sai manzo Allah ce inni la nisa ni ba na yin musafaha ba na hada hannu da hannu na da mace wadda kake ajnabiya to kaga wannan kana da dalili a kai na'am ya halatta abin da waɗansu yan uwa suka rinka yi suna ta yin addu'a cikin dare daidai lokacin da ake dab da yin zaben America Allah ka yadda George Bush ya halatta ko bai halatta ba a hakikanin gaskiya ila wani zai da cewa to ai da John Kerry da George Bush da Arnani saboda haka to amma in mutum yana da tabbas din akwai dama dama tattare da wani babu laifi ya roƙi ubangiji ta'ala ubangiji ya bayar da nasara ga wanda ake ganin dama daman tattare da su amma ni a fahimta ta babu wani dama dama tsakanin guda biyu zaɓe da ya riga an kare zaɓe da ya riga an kare domin ka'idar shugabancin america ba wai ƙuri'u ne kan titi suke yin shugabanci ba wani sayakin ne wata da'ira ce ta waɗansu yahudawa ƙididdigaggu sanannu wanda su ne suke tabbatar da waye zai ci zaɓe waye zai ko an ƙi ko an so duk maganar demokarasi karya ce wa ce sun yi ci gaban da ba ma gudi a america sai dai kila a wani mataki na zaɓe na gwamnonin jihohi ko 'yan majalisar jihohi ko na tarayya amma a mataki na shugaban kasa tsadar fasha ce take sa a ci zaɓe ina fata an fahimta waye fi kusa da yahudawa waye zai tabbatar da matsalolin gabar ta tsakiya a yadda suke kare ta musu wani canji da falastina za su samu sauki sauki to wanda ya fi wannan ra'ayin da kawo kan wannan shine aka fi sa masa ran ya ba wai yana da goyon baya ko baya da goyon baya ba da haka ni ban ga wani bambanci ba da mutane suka yi ta cewa bai jibu shi faɗi na yi ta samun tas daga wajen yan uwa ka yi join din mu wajen abin nan join us dangane da addu'a Allah ta da jibu shi wane ne yan uwa sun ta ga wannan har in wani aiko ma ya ce ka raba mutum goma mutum talatin mutum kaza a gaskiya ni ban ga wani bambanci ba tsakanin wancan da wancan duk dai gauta ja ne ina fata an fahimta duk wani wanda ya kai matsayin ya kama shugabanci a Amerika to zai tsiya kuma ba zai zama maslaha ga musulmi ba akwai matsala su da sosai a shugabancin Amurka Allah tsare wannan yana tambaya kan cewa idan mutum ya saki matarsa saki daya har aka yi wajen shekara biyar tsakaninsu da juna sai kuma ta haihu sai aka ce wannan dan nashi ne sun wai gaskiya ne cewa matukar rabuwarka da matarka bai wuce shekara biyar ba duk da za ta haifa a cikin wannan shekarun naka ne a ba za mu saki wannan zance ba haka kawai kaunar wahida wanda suke faɗin wannan zance mai yi sun leko wata magana ce daga cikin maganganun malaman fikihu wanda suke magana akan aqallu muddatil hamli da kuma atwalu muddatil hamli menene mafi karancin dadewa da jariri yake a ciki a haife shi a musulunci wannan malamai sun yi da cewa mafi karancin lokaci da jariri ke a ciki a haife shi wata shida babu yanda za a yi a haifi yaro a abin da bai kai wata shida ba lalle sai ya kai wata shida da haka idan ka auri mace sai muka yi kididdigar lokacin haɗuwar ku da ita zuwa yanzu wata shida tur ta haihu ba ka da ikon ka ce ba ɗanka ka bane ina ba an fahimta dole ɗanka ka ko ka ko ka in ku ce ba ɗanka ka bane to sai dai in ku yi li'ani wannan aje kotu ka yi rantsuwa ku yi li'ani kai da ita to ta ta barantar da wannan ba za mu ce dole ɗanka ka bane ba amma ba ka da ikon kin karban wannan ta to ko menene akthar muddatil haml mafi tsawon lokaci da ciki yake a haife shi to shine malamai suka sabani wadan suka ce wata sha biyu wadan suka ce shekara biyu har a gwamnati sai kai shekara biyar akwai ma wanda suka yi go wadan su malamai shahararru irin suka tada su wane ne da za a ce su ta dauke shi a cikin shekara hudu wani a ce shekara biyar ko na makamancin haka to amma dukkan su wannan istihadat ne babu nasu kai karara to in mun dauki wannan magana cewa eh akthar muddatil hamli shine a shekara biyar ko shekara hudu to sai mutum ya rabu da matarsa kuma ya rabu da ita shekara hudu sai ta haihu lalle ne kawai da ta haihu sai mu ce ɗansa ne a in tun da ya sake ta har aka yi shekara biyar ɗin nan ba ta yi jinin al'ada ba sai kawai ta haihu to ga ɗansa ne amma ya sake ta ta yi jini ɗaya biyu uku ta fita daga idda kuma sai ta haihu kuma sai mu ce ɗansa ne dan da ka'ida idan mace tana da juna biyu ba ta yin jinin al'ada wannan shine zance mafi inganci cikin zantukan malamai akwai malaman da ke ganin cewa idan mace na da juna biyu ta iya yin jinin al'ada in cikin yana wata uku za ta iya yin kwana sha biyar zuwa ashirin idan cikin ya kai wata shida za ta iya yin kwana ashirin zuwa ashirin da biyar waɗannan gaskiya babu nasi akai babu dalili akai hasali ma wato likitanci ya tabbatar da hakan ba ta yiwuwa kuma shine ma abin da zaka iya kalatowa cikin nassin hadisi ko kuma cikin ayoyi na alqur'ani musamman ayoyin da suke magana akan jinin al'ada akan akan idda ubangiji ta'ala ya bayar da idda na matar da take yin jinin al'ada cewa idan an sake ta za ta yi idda ne ta hanyar jini uku idan mace ba ta jinin al'ada saboda bata kai ta fara ba ko kuma ta manyanta har ta daina in an sake ta idda ta shine wata uku idan mace tana da juna biyu sai Allah ce iddata shine haihuwarta a sai in mai juna biyu tana yin jinin al'ada da sai a ce ya tarabbasna bi anfusihinna ta quru ai za ta uh, jini uku kenan to amma tunda ba ta yin jini sai Allah madaukakin sarki ya mayar da iddata shine haihuwarta wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna wannan shine zance mafi inganci kan gararan a cikin ayoyi da haka a nan gurin kaga yan har matar ka ka an ta har ta yi jini ɗaya biyu uku ta gama idda amma tana nan tana da wursi bayan shekara biyar kuma sai ta yi ko sai mu ce mijinta na farko ɗansa ne amma idan muna da tabbas ba ta yi al'ada to wannan ɗan ka nan ne za mu iya samun masaka tsinke wajen cikin maganar kina amma ba haka ba da yadda za mu ce wani abu me matsayin mota ko gida da uba ke baiwa ɗansa yayin da yake raye idan an zo yin gado ya za a yi ina jin mun taɓa yin bayani a nan cikin karatu ko da ba wannan shekarar ba cewa ba shi halatta uba ya ɓanci wani cikin ‘ya'yansa da babbar kyauta ba tare da ya baiwa sauran ba ba shi halatta uba ya ɓanci wani cikin ‘ya'yansa da wata babbar kyauta ku fahimci kalmar babbar kyauta wato idan yar kalmar kyauta ce babu laifi dan ka ba wannan naira biyar ka ba wancan naira goma wancan zai tafi makaranta ka ɗauki naira ashirin ko arba'in ka ba shi kuɗin mota shi kuma wannan jariri ne a gida bai fara zuwa makaranta ba dole sai ka ba shi wannan baya da lafiya ka kashe asibiti an kashe masa dubu ɗaya dubu ɗaya ɗari biyar shi kuma wannan lafiya ta kalau dole shi kuma sai ka ba shi dubu ɗaya ɗari biyar amma haka kowa ana zaune lafiya ka ɗauki gida ka baiwa wane ka ɗauki mota ka baiwa wane to dole ne sauran kowa sai ka ba shi gida kowa sai ka ba shi mota ina fata an fahimta wannan shine adalci da musulunci ga hadisi na nan Umar bin Basir wanda yake cikin Sahih Bukhari uba ne zai bai ɗansa kyauta shi kadai ya hana tauran. sai kira manzo Allah ya zama shaida sai manzo Allah ce dukkan ƴaƴanka ka ba su yace a'a sai yace to ni ba zan ba da shaida akan zalunci ba sai dai ka ba kowa sannan in zama shaida amma in baka ba kowa ba kowa wannan zaka ba banda wancan ba zan ba ta iya wannan dan babba ne ya isa aure zaka shi gida ka yi masa aure zaka shi gida ka yi masa aure zaka shi mota wancan yaron dan karami ne dan shekara biyar wancan dan wata biyar wancan dan wata bakwai kaga babu za a yi a ce nan gurin suna da bukatar gida a halin yanzu to a nan gurin ba kyauta zaka ka babban ba ba zaka shi gida ko mota gida na wani kai ɗana ne na maka aure ka zauna a ciki amma gida ni ne mai shi ban baka mota ma gashi ka shiga dan bukatar ka shiga mota ta kama amma ba taka bace ta wuce wannan ya halatta kaga daga zaran lokacin da Allah ya karɓi rayuwarka gidan nan ya shiga cikin lissafin kayan gado motar nan ta koma cikin lissafin kayan gado duk za a kasafta a raba gado amma idan ka ce ka ba shi gida ka ba wancan mota to yan kanana yan wata biyar shi da yan kara gutsa yan kanana su kuma lokacin da zaka mutu dama waɗancan duk suna da gidaje da an babba su su goma ba su gidaje ba kuma a zo a yi raba daidai tsakaninsu da waɗannan kanana kaga ai zalunci ya ce saboda haka anan ya kamata iyaye su hasara game da wannan duk wanda yake da ƴaƴa manya da suka kai a ba su motar su gato ba kyauta zai ba su sai fa in zai bai wa kananan su ma motoci in zai ba da gidaje ba kyauta zai ba su ba sai fa in zai bai wa kananan su ma ya ba su gidaje din da motoci sai dai sai ga gida ka zauna a matsayin aro ni mahaifinka na baka gida aro ga mota aro wannan ya halatta dan ya kai shi gane wancan bayan girma ya kai shiga sai a bashi na'am to wannan shine dai kuma sannan idan ka tafi yin rabo na kyauta to kar ka hada shi da gado akwai mantu tsakanin kyauta da ka bayar kana da rai da gado da za a ci bayan mutuwar gado da za a ci bayan mutuwar ka za a raba ne lizzakar misal hazul unsayin da ɗan namiji yana da kashan masu biyu amma yayin da za ka yi kyauta daidai da za ka bayar ba wa mutu tsakanin masu da namiji idan ya'yanta biyu ka ba namiji mota ita ma matar sai ka ba ta mota sai ka ta ayo ai tana gidan aure mai za ta yi da mota aka ba ta mana ba sai ka sayar ba idan ka ba su ce ba za ta shiga ba za ta sayar za ta sai kuloti a wani waje za ta sai wani abin nan za ta sai hannun jari a wani kamfani ya halatta ko bai halatta ba ai ta ma yarka ce tana dangantawa zuwa gare ka kuma kyauta ce ba gado ba gado ne za a ce namiji rabon masa biyu amma kyauta daidai wa daidai za ka bayar ina fata an fahimta dai su da dama masu ya'ya maza da mata sukan fifita maza ta wannan fuskar ko ba wai dan suna kin matan bane ba a'a saboda sun jahilci hukuncin sai su ɗauka to yi ta mace matsalolin ta ba su da yawa kuma sannan ma za a mata aure tana gidan aure shi kuma wannan shine zai zo nemo mace ya aure wannan ai dai yarka ce wannan ɗanka ne wannan ɗanka dole ka ba su daidai wa daidai dangantuwar duk ɗaya ce tsakanin ka da su da wannan tambayar yana cewa wai da Allah ko ɗansu ka'idoji da ake bi dan a yi tafsirin alkur'ani ko kuma kawai mutum na tafsiri ne da ya gada ba ina jin wannan mai tambayar shi ma dai akwai abin da yake nufi da ita a ita kawai mutum ya zo ya abu yadda ya ga dama babu ka'idoji ai ba zai yi wannan musamman ta'amuli da littafin Allah alqur'ani mai girma sannan sharadi ne wanda zai tafsirin qur'ani ya zanto ya haddace alqur'ani ko kuma ya al'amari yake wani irin littattafai ya kamata mutum ya dogara da su wajen tafsiri ya dan uwa a takaicen takaicewa tafsiri yana ɗaya daga cikin mafi muhimmancin ilimi daga cikin ilmomi da suke dangantaka da addinin musulunci kuma yana daga cikin ilimi mafi faɗi daga cikin ilmomin da suke da alaka da addinin musulunci kuma tafsiri ko shakka babu yana da bukatar mai shi ko da bai haddace alƙur'ani gaba ɗayansa ba ya haddace kaso mai yawa a ciki yana da kuma laushi a cikin alƙur'ani ta yadda zai iya kakkamo waɗansu sauraron ya kamata ka fahimta cewa kowane irin ilimi daga cikin ilimomin da suke da alaka da addinin musulunci makamashi ne wajen fahimtar tafsiri ilimin hadisi makamashi ne wajen fahimtar tafsiri ilimin nahawu ilimin fikihu ilimin sira ilimin tarihi dukkan su makamashi ne wajen fahimtar tafsiri duk ilimin da yake da alaka da harshen larabci da nahawu da sarfu da balaga da adab waɗannan dukkanin su makamashi ne wajen fahimtar tafsiri babu yanda za a yi mutum ya fahimci tafsiri baya da abin da ake kira ulumul lugha wato ilmomi da suke da alaka da harshen larabci nahwu sarf da balaga da adab aruf ba dole bane ba a cikin tafsiri ba ma dole bane a cikin larabci dan ba kowa ne ke iya yin waƙe ko waka a cikin larabci ba shi kuma arudu yana da alaka ne da waƙe to amma waɗannan dukkaninsu suna da alaka da tafsiri suna da alaka da ilmomi na addinin musulunci na sha buga misalin kan cewa za ka iya zuwa ka samu mutum a gida da littafin kana na nahawu za ka karanci nahawu a wurinsa qatarun nada na ibn hisam ko alfiya ta ibn malik babu wani abu wanda yake sunan shi wayo ko ya iya ne ko bai iya ba in bai iya ba dole ya baka uzuri ko ya maka wayo ya baka uzuri shine ce wallahi ban gaskiya wannan ilimin yana dan zurfi ya kamata ka je wajen wani to wannan mai adalci ne cikin malamai zai ce ma haka amma wanda yake da wayo dabara zai maka yace ai baka kai ka karanta wannan littafin ba ya mai da kai wani can na kasa ku ta da shi kai kana cewa kai kai shi kuma da cewa baka kai ba ba ka sakamakon shi ne dai malam ya maka umarni ka kibi ka ga nan yayi wayo ne ya rufe maka al'aurat bai ce maka bai iya to ga mutumin da ka je wurin su zaka karanta na baka bai iya ba ko ka ji zaka yi balaga a wajen sa bai karanci balaga ba dole ba zai iya karantar da kai ba dole ya kyautar da kai ko ka ji zaka yi adab ko ka ji zaka yi fiqh ko ka ji zaka yi usulul fiqh ko mustalahul hadith ko karatun sira duk bai iya waɗannan ba to amma wato ya iya wani abu ne daga cikin waɗannan guda ɗaya ko dai ya iya fikihu kadai bai iya sauran ba ko na hau kadai bai iya sauran ba ko ya san wani bangare na musulman hadis kadai bai san sauran ba to tunda bai san sauran ba babu yadda za a iya yin tafsiri amma abin mamaki gashi ka je bai ɗaya ya iya bai iya sauran ba amma da wanda ka je wurin su da hau bai iya ba sai fikihu da wanda ka je wurin su da fikihu bai iya ba sai na hau. da wanda kaje wurin da balaga bai iya ba sai adab da wanda kaje da adab bai iya ba sai balaga dukkanin su in azumi yayi kuma suna tafsirin qur'ani shi ko tafsirin qur'ani yana nufin sai sai kana da makamashi a cikin duka sauran Yana ba ta mu yana da makamashi a cikin duka sauran yanzu da ka dauki tarihi a matsayin sa na ilimi usul din sa gaba suna cikin alqur'ani tarihi a matsayin sa na ilimi idan ka ɗauki sira usul ɗin yana cikin alkur'ani ne da kafin da malaman sira menene wato mabubbugar ilimin ku na farko za su ce kitabullah haka in ka samu malaman tarihi haka in ka samu sauran bangarorin ilimi da gaskiya tafsiri yana da faɗi yana kuma da matukar wato wahala yana da bukatar tsayawa mutum ya karanci su sosai da sosai idan ko kun dauki tafsiri shine a fassara kalma daga hausa zuwa ga larabci wa tilka hujjatuna wacce ita ce hujjar mu na ha ibrahim ibrahima muka biya annabi ibrahim ala qaumihi akan mutanansa narfa wa darajatu man nasha mana da in kun dauka wannan shine tafsiri to kun yi kuskure wannan in kuka dauka a matsayin wannan shine tafsiri to kun yi kuskure to da yawa daga cikin mutane sun dauka wannan shine tafsiri wannan tarjama akwai malaman da ba su yi ma kawai alqur'ani haka dole idan ka yi wannan sai dai ka faɗa a matsayin kana ba mutane ma'anar kalmomi bayan ka dare ta sai ka tsaya sai ka yi bayani yadda za a fahimta su shine tafsirin domin in kai wannan kawai kai shi ka sa mutane kun fahimta za su fahimta amma in kai bayanin sai ka an mai sai an fahimta to wannan bayanin shine to wanda bai yi wannan bayanin ba shine tafsiri to sai cike gurbin da labarai da ababen dariya da labarai da kissoshi to su ko mutane ba sa iya ganewa sai a wuce a ce mun je wurin tafsiri kuma ka zo wurin kisoshi ne da labarai kai amma ba ta tafsiri hakikan gaskiya na'am wallahi tafsiri yana da matukar fadin sosai da sosai ilmomin sa suna da fadin da kuma kowane fanni da ka sani akwai littattafai da za su taimaka maka da littattafan ulumul qur'an akwai buƙatar ka karance su karanta mai kyau mafi karanci ka karanta littafi guda biyu na ulumul qur'an al-itqan fi ulumul qur'an na imam suyuti al-burhan fi ulumul qur'an na al-imam az-zarkashi mafi karanci waɗannan littattafan kana da ta'amuli da su mafi karanci a bangaren at-tafsir bil ma'thur alal aqalli kana da ibn kathir alal aqalli kana tafsir al-baghawi a bangaren abin da kira at-tafsir al-fiqhi alal aqalli kana tafsir al-qurtubi mafi karanci kenan a bangaren abin da ke nufi at-tafsir al-lughawi ko an-nahwi was-sarfi alal aqalli kana da al-bahr al-muhit na abu hayyan na'am mafi karanci kenan abin da ya shafi balaga da mu'jizan qur'ani alal aqalli kana tafsirin zamakhshari al-kashaf a bangaren wanda suka jama'u bainal tafsiri bir riwaya wa diraya alal aqalli kana da mahasin ta'wil na Jamaluddin al-Qasim alal aqalli kana da Fathul Qadir al-jami'u bain fannay diraya wa riwaya min ilmi tafsir wato na Muhammad bin Ali al-Shawkani a bangaren kaza kana da kaza a bangaren kaza kana da kaza alal aqalli da sai na tafsiri mafi karanci a labirarin ka a samu goma sha biyar kuma goma sha biyar din ba wanda kai ado su akan kanta ba kana karanta su kana duba su kana nazarin su ba haka kawai mutum yake zuwa ya faɗi maulanka ba dole sai mutum ya karanta ya karanta sannan ya faɗi in ba in ba haka babu yanda za a yi ya biyo littafin Allah haƙƙinsa to kuma ya kamata mai tafsiri ya sami tsoron Allah a cikin zuciyarsa kuma yana yawan fakewa zuwa ga Allah yana tambayar sa yana roƙon sa ya masa fatahi ya haskaka kirjinsa wajen fahimtar sa to wannan yana daga cikin abin da yake dole ne mutum ya same shi kafin a ce an samu gaskiya daga nan takardu ne guda biyu waɗannan wannan wani basarake ne daga jihar adamawa daga son local government ya rubuto takarda takardar ka ta same ni na gode kwarai da gaske Allah saka da alkhairi da bayanai masu kyau a ciki na gode matuƙa wannan kuma wata yar uwa ce ta rubuto daga university na Maiduguri akan batun lecture da za a yi gobe da kuma bayar da shawara kan abin da suke ganin ya kamata a yi lecture din akai takardar ki ta same ni kuma zan yi nazarin shigar da waɗansu ababai daga cikin ababen da kika rubuto sannan kuma akwai wani uwa da ya rubuto dogo takarda shafi biyu ko uku shi ma daga university na Maiduguri yana mai ba da shawarwari kan waɗansu abubuwa ya ce amma idan halin ƙarin bayani ya kama to zan iya neman shi to ina neman ka ɗin in za ka zo wajena ka iya zuwa jibil hadi jibil hadi karfe biyu daidai na rana kar kauce karfe biyu in kauce karfe biyu baka ganna ba karka ji haushi na kai ne kauce karfe biyu jibil hadi dan Allah kai na'am mun tsaya a ƙarshen aya ta 82 allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun za mu tashi kan aya ta 83 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم لفظ تلك yana komawa ne zuwa ga tattaunawar da ta faru jiya wanda muka karanta tsakanin annabi ibrahim alaihi salam da mutanensa wato falamma janna alaihi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi har ya zuwa falan mara alkamar bazigan qala hada rabbi falan mara a ba ashamsa bazigatan qala hada rabbi hada akbar wannan tattaunawa da suka yi har ya zuwa inda yace wa kaifa asafu ma ashraktum wala takafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana fa ayyul fariqayn ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wadannan al'amura gaba daya sune Allah ya isharar zuwa gare su cewa wa tilka wadancan lamurra da kuka ji Hujjatu na sune hujjojinmu atainaha Ibrahim waɗanda muka bayar da su ga annabi ibrahim ubangiji ta'ala ne ya lakkana hujja akan harshensa ta yadda zai faɗi magana abokin adawa ba zai iya ture ta ba ala qaumihi akan mutanansa narfa'u darajatin man nasha lalle muna ɗaukaka darajojin wanda muka ga dama wato mu fifita shi akan wani in rabbaka hakimun aliyam lalle ubangijinka shine hakim mai hikima sannan kuma aliyam masani cigaba ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب من باش بيوة كأنبي إسحاق أمتين لا ويعقوب da kuma annabi yaqub a matsayin jika shine wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafila وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وكانوا لنا عابدين wato min bashi annabi ishaq sannan mun bashi jika yaqub kullan hadaina kowanne ɗaya daga cikin su mun shiryar da shi shiriya khassa bayan shiriya amma akwai shiriya amma wato mutum ya zama shiryayye ke mutsatsi ana nufin musulmi akwai kuma shari'a khassa shine bayan kasancewar ka musulmi a mai sai ka annabi ko manzo kullan hadaina kowanne daga cikin su mun shiryar da shi da musulunci mun shiryar da shi da annabtaka da kuma manzanci wa nuhan hadaina min qablu haka annabi nuhu alaihi salam mun shiryar da shi min qablu tun kafin annabi ibrahim da ishaq da yaqub wa min zurriyatihi daga cikin zurriyarsa Dawud akwai annabi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kazalika najzil muhsinin kamar haka ne muke yin sakamako ga masu ihsani wa Zakariya da annabi Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum min as-salihin kowanne daga cikin su cikin salihan bayi wa Isma'ila wal yata'a a wata kira'a wal laysa'a ko kace al ko al-yasa duk ɗaya ne wa yunus da kuma yunus wa lufa da kuma annabi lut wa kullan kowanne ɗaya daga cikin su faddalna alal alamin mun fifita shi akan halittun sa ko mutanen zamaninsa wa min aba'ihim daga cikin iyayensu wa zurriyatihim da kuma zurriyarsu su ne ƴaƴa da jikoki wa ikhwanihim da kuma ƴan uwansu yayyansu ko kannansu wajtabainahum duk mun zaɓe su wato mun fifita su wa hadainahum ila siratin mustaqim mun kuma shiryar da su zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici to ana akwai abubuwa guda uku da ya kamata mu lura su abu na farko lokacin da ubangiji ta'ala ce kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min zurriyyatihi lafazin min zurriyyatihi menene inda lamiri ke komawa yana daga cikin zurriyarsa zurriyarsa shiwa shi annabi ibrahim ko kuma shi annabi nuhu alaihi salam ina fata an fahimta ma'ana min zurriyyatihi yana daga cikin zurriyyarsa waye ke cikin zurriyyarsa Dawud Sulaiman Ayyub Yusuf Musa har zuwa karshen waɗanda aka ambata idan mun ce lamiri na komawa zuwa ga suna mafi kusanci wato ad-damir ya'udu ila aqrabi mazkur to sai zanto min zurriyatihi lamiri na komawa zuwa gaba annabi nuhu alaihi salam dan shine a kusa wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi ay min dhurriyyati nuhin kenan haka wadansu malamai suka ce ad-damir ya'udu ila aqrab wadhkur wadansu malamai suka ce a'a ai gaba ɗaya annabi ibrahim shine sahibul qissa qissar tashi ce da haka wa min zurriyatihi lamirin na koma zuwa gaba annabi ibrahim alaihi salam ina ba ta fahimta wa min zurriyatihi dawud wa sulaiman wa ayyuba wa yusuf wa musa wa harun وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين فأنا قلن ونين زنتين دي في كسا tsakanin mu ce min zurriyatihi lamiri na koma zuwa ga annabi Ibrahim ko mu na koma zuwa ga annabi Nuhu salatu da yawa daga cikin malamai suka ce wato zai fi kusa a ce lamirin na komawa ne wato ainihin zuwa ga annabi Ibrahim alaihi salam don shine sahibul kissa ina fata an fahimta wato shine sahibul qissa da haka lamiri na koma zuwa gare shi to amma tambayar da malamai suke kawowa a nan gurin shine a cikin waɗanda aka yi kididdiga an ambaci annabi Isa alaihi salam an gane ku? wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullu min as-salihin annabi isa alaihi salam shin yana cikin zurriyar gidan annabi ibrahim abin da yasa suke kawo wannan magana shine suka ce idan kana da ɗa namiji a iya danganta shi cikin zurriyarka haka jikanka wanda ɗanka namiji ya haifa shi ma ai iya danganta shi cikin zuriyarka amma jikanka wanda ƴarka mace ta haifa baya cikin zuriyarka Dan haka idan an tashi mara bangado ibnul ibn yana cin gado ina ba ta fahimta haka bintul ibni ita ma tana cin gado wato mace wadda ɗanka namiji ya haifa tana cin gadonka ina fata fahimta amma ibnul bint wato da wanda jikarka ta mace ta haifa ba zai shiga ɗanka. haka ɗanka wanda ƴarka ta mace ta haifa kaga jikanka kenan wanda ƴarka ta mace ta haifa ba zai shiga ɗanka. ba dan ka'ida dangantaka tana bin bangaren uba ne ba bangaren uwa ba ina fatan fahimta da haka suka ce banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijal al aba'idi ma'ana idan kana son ka san su ƴaƴan mu sune banu abna'ina dukkan ƴaƴan da ƴaƴanmu maza suka haifa to wannan ƴaƴanmu na ƴaƴanmu ne wa banatuna amma ƴaƴanmu mata kuwa banuhunna dukkan ƴaƴansu abna'ur rijal aba'idi ƴaƴan wani gidan ne can daban ba mu ba ba ƴaƴanmu bane da haka ba za su shiga ba ina ba za mu fahimta to idan ka dauki wannan ka'idar a haka yaya za a sai annabi annabi annabi Isa alaihi salam cikin zurriyar gidan annabi Ibrahim tare da cewa shi annabi Isa hikimar Allah ta kaddara a samar da shi ta hanyar uwa kadai ba tare da uba ba ko ba a jingina mutum da a ce ɗansa ne sai in ɗansa namiji ne ya haifa ba yarsa mace ba ina fata an fahimta shi ne suka ce an yi haka ne min babu taglibi min bab at-taglib wato dan a rinjayar da janibin al'umuma ala janibin al'ubuwa tunda sha'at qudratul sha'at qudratullahi subhanahu wa ta'ala ijadahu min ghairi abin tunda qudran ubangiji ta zartar da a samar da shi wato ainihin ba tare da uba ba ina fata an fahimci wannan shine wa min aba'ihim wa ta wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء ومكنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين ubangiji ta'ala ce zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadi wannan ita ce shiriyar Allah wadda da ita ne yake shiryar da wanda ya so min ibadihi cikin bayinsa walau ashraf inda a ce za su yi shirka la habita anhum ma kanu ya'malun da dukkan abin da suka kasance suna aikatawa ya rushe ya lalace da aka ce walau ashraku ana magana ne fa da annabawan da bayanin sa ya gabata annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa dawud sulaiman yusuf harun dukkanin su ne Allah ce walau asraku inda a ce za su yi shirka la habita anhum ma kanu ya'malun da duk abin da suke aikatawa ya rusu. wato sai wannan ya nuna shirka tana rushe dukkan aikin da dan adam zai da haka ubangiji ta'ala ya ce da manzon sallallahu alaihi wasallam wa uhiya ilaik wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin bal illaha fa'bud wa kun ma'ana mun yi wahayi zuwa gare ka kuma mun yi wahayi zuwa ga annabawan da suke kafin ka inda a ce za ka yi shirka a cikin aikinka da gaba ɗaya aikin da kai ya rushe kuma da ka zanto cikin wanda suka yi hasara malamai suka ce an faɗawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana ne bisa ga sharaɗi Allah ya san cewa manzansa sallallahu alaihi wasallam ko wani annabi cikin annabawansa babu yadda za a yi ɗaya daga cikin su yi shirka amma jingina magana zuwa gare su cewa inda za su yi da za ta faru ana yi ne don saboda ɗaiɗaikun mutane su faɗa ku wato su shiga taitayin su kada wanda ya kuskure yayi shirka domin ko da mutum ya kai matsayin annabtaka inda zai shirka aikin su zai rushe to ina ga wanda shi ke ba annabi ba wannan na nuna munin shirka kenan a cikin addinin musulunci ulaika alladhina atainahumul kitaba waɗancan su ne waɗanda muka baiwa littafi ko ka ce littattafai alkitab wato anan nan alɗin ismul jins ce lam alif da lam su jinsiyya waɗanda muka ba su littattafai wal hukuma ko muka ba su hukunci a hannu wan nubuwa ko muka ba su annabtaka fa in yakfur biha haula'i in waɗannan ana nufin waɗannan kafiran da kake raye da su kai wannan annabi in suka kafircewa annabtakar da aka baka ko annabtakar da aka baiwa annabawan da suka wuce a baya wanda ake baka labarin su faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin hakika mun tattalo waɗansu mutane biha dan yin imani da annabtakar wanda yake laysu biha bikafirin su ba za su kafirce ba abin nufi idan mutanen maka sun kafirce maka Allah ce mun tattalo waɗansu mutane su za su yi imani da kai idan mutanen maka sun ki taimakon ka mun tattalo waɗansu mutanen za su taimake ka idan ba su ba da gaskiya da kai ba mun tanadi waɗansu mutanen za su ba da gaskiya da kai abin nufi dai mai da'awa ya da'awa amma ubangiji ta'ala ne ke da ikon kimsa shari'a a cikin zukatan masu sauraro kuma daidai lokacin da wani zai tashi adawa da da'awarka ba da dare ba rana yayi amfani da mukaminsa da matsayinsa wajen ya yake ta a daidai lokacin ubangiji ta'ala zai zaɓa maka waɗansu sojojin da kai baka san su suna ta yin aiki dare da rana dan da'awar ta tafi gaba to wannan yana daga cikin taimakon da Allah ke biyo gaskiya kuma galibi gaskiya takan samu wannan taimako ne kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ke faɗa cewa bayan ƙarya ta bunƙasa ta kai wani matsayin da ake ganin ba wanda ya sai lakace mata hanci mutane sun ma riga sun ɗebe tsammani kawai gaskiya ba ta da ta cewa dan ƙaryar ta fi ta mazajen da suka fito fili suke tsare ta masu matsayi masu mukami wanda ake jin tsoron su ake kamba masu ake ba su kaza to ana cikin wannan yanayin ne sai gaskiya ta zo don ta nuna ta sai ta murkushe ita waccan ƙarya din bayan ƙaryar ta yi ƙarfi bisa da ƙa'idar. bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq wa lakum al waylu mimma tasifun ubangiji ta Allah yace mukan aiko da gaskiya akan ƙarya sai ta murkushe ƙaryar sai ka ka nemi ƙarya ɗin ka rasa bayan ko da je da shekaran jiya ita take da tacewa ita take da tasiri amma kuma daga ƙarshe kuma ubangiji ta Allah ya turo gaskiya ta murkushe ta ta fi karfin ta wa in yakfur biha haula'i faqad wasalna biha qauman laysu biha bikafirin ulaika alladhina hada Allah waɗannan kuma sune waɗanda ubangiji ta'ala ya shiryar da su ana nufin waɗancan annabawa ubangiji ya shiryar da su shiriya amma da kuma shiriya khassa fa bi bihudahu muqtadih kai riko da shiriyar su ko kai koyi da shiriyar su wannan ke nuna falala da darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akan sauran dukkanin annabawa da an yi daga su annabi nuhu annabi ibrahim daud sulaiman yusuf musa harun duk an yi daga annabawa sai aka ce ulaika allazina hada allah lalle waɗancan su ne waɗanda Allah ya shirye da su fa bi hudahu muqtadih kai koyi da shirye su malamai suka ce sananne ne babu yanda za a Allah ya ce da annabi yi kaza annabi yi tunda Allah ya ce yi koyi da shirye su to lalle annabin yayi koyi da shirye su to abinda wannan ke nunawa yana da shirya irin ta annabi nuhu yana da siriya irin ta annabi Ibrahim yana da siriya irin ta annabi Musa da annabi Harun da Yusuf da Dawud da Sulaiman da Zakariya da Yahaya dukkan annabawan nan gaba daya abinda kowa ya fice da shi wanda shine kasan shi na annabta annabi ya sa wannan rigar shi ma ya hau wannan matakin shine suka ce tajamma'a fihi ma tafarraqa fi ghairi abinda aka rabawa sauran shi kuma sai aka hada masa duka a karan kansa fa bi hudahu muqtadi shi yasa Abdullahi dan Abbas da ya karanta cikin suratu Sa'ad wurin da ake yin sujada fa ghafarna lahu zalika wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab ya fadi ya sujada ko kuma ayat da take wannan fa karra raki'an wa anab ya fadi ya sujada aka tambaye shi me yasa kai yace ba ni da shakkar cewa annabi yayi aka ce kana da hadisi kaga annabin yayi yace ba ni da shakkar yayi ko da ba ni da hadisi ko da ban gani ba sai me hujjarka yace ai Allah yana bada labarin annabi Dawud ne yayi sujada a wajen ku. to kuma annabi Dawud yana ɗaya daga cikin waɗanda suratul an'am ta lissafo wa min zurriyatihi Dawud wa Sulaiman kuma aka ce da annabi a ƙarshe ulaika alladhina hadallahu fa bihudahu muqtadi yace waɗannan kai koyi da shirye su yace ban shakka tunda Allah ya ce annabi ya koyi da shirye su annabin yayi ko na gani ko ban gani ba ko a gabana ko ba a gabana ba dan haka tunda ina da tabbacin yayi ni ma zan yi ina fata an fahimta ma'ana wannan na nuna falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabawa da suka wuce a baya gaba ɗaya abinda Allah ya ba su ya rarraba musu a tsakankanin su ya hadawa annabi shi gaba ɗaya a karan kansa ulaika allazina hada Allahu fa bihudahu muqtadih qul kati da su la as'alukum alaihi ajra bana roƙon ku lada akan sakon da nake isar muku na addinin musulunci in huwa illa zikra lil alamin ba komai bane ba wannan wa'azi da nake yi face tunatarwa da gargadi da jan hankali lil wato ainihin da halittu sallati wa ma qadarullah haqqa qadarihi in qalu ma anzala Allah ala basharin min shay قل من أنزل الكتاب الذي جاء به يسعى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا تصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون wa ma qadarullahi haqqa qadri wato ba su girmama Allah ba hakikalin girman da ya kamata a bashi ba su siffanta shi ba da siffofi na kamala da suka dace da su ba su sa masa sunaye da ya ambaci kansa da su ba irin sunayen da suke nuna kamalarsa da cika da batsewarsa shine ma'anar ma qadarullah haka qadari iz qalu yayin da suka rinka cewa ma anzalallahu ala basharin min shay wai kwata kwata Allah bai taba saukar da wani wahayi akan wani dan adam wato waɗansu ne suka so su yi jayayyar annabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da manzancinsa a madadin su yi jayayyar manzancinsa kadai sai suka yi jayayyar dukkan annabtaka dukkan ma wani manzanci suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay' da dai Allah bai taɓa saukar da kowane irin wahayi akan ma kowane mutum ba ba ma kai ba kwata kwata ma tunda Allah yake bai taɓa turo da wahayi ba a sama bai taba sauko da wahayi ba bai taba turo da wani annabi ba kaga wannan da'awa ce riba. wato wata da'awa ce mai faɗi wai dan kokarin rushe manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah madaukakin sarki ya lakkana hujja akan harshen manzansa yace kul sai da su man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa wane ne ya saukar da littafin da annabi Musa alaihi salam ya zo da shi nuran wato yana mai haske wa hudan linnas kuma shiriya ga mutane taj'alunahu qaratisa tubudunaha wa tukhfuna kathira ku kallo dannan fi'ilai guda uku taj'alunahu tubudunaha tukhfuna qira'a biyu ce akan su akwai qira'ar taj'alunahu qaratisa kuna sanya wannan littafin da aka wa annabi Musa qaratisa takadda takadda ma'ana kuna kwafansa kuna kwafa a cikin waɗansu takardu na hannunku tubudunaha ku bayyanar da waɗansu daga ciki waɗanda kuke ganin ba su ci karo da bukatunku ba kwa iya faɗawa mutane wa tukhfuna kathira amma ku koye wani kaso mai yawa a ciki cikin irin hukunce hukuncen da kuke ganin in kun faɗa sun ci karo da bukatunku da soye soyen zukatanku wa ullimtum ma lam ta'lamu kuma gashi an sanar da ku irin abin da baku sani ba antum ku din wala aba'ukum har ma mahaifanku ma ba su sani waye ya saukar da wannan littafin da yake a bisa ga wannan tsarin tunda kun ce gaba ɗaya ma ba a saukar da komai akan kowa ba sai Allah ce qul illahu za su yi shiru ba za su iya ba baka ansa ba sai ka ce da su Allah ne abin nufi Allahu anzala Allah ne ya saukar da shi thumma zarhum fi khawdihim yal'abun sannan suka kyale su fi khawdihim wato a cikin dimuwar su yal'abuna wato suna ta wasa wato suna wasa da addini ba su dauki addini a matsayin gaskiya an fahimta ku to wannan aya malaman tafsiri sun yi sabani a kanta waɗansu daga ciki suka ce ayar tana magana Allah ala basharun min shay gaba da Allah bai saukar da komai ba akan kowa waɗansu malaman suka ce a'a ayar tana magana ne akan Yahudawa da suke tare da Annabi a Madina su ne suka yi inkarin manzancin manzon Allah to sai Allah ya ce man angala kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin wane ne ya saukar da littafin da Annabi Musa alaihi salam ya zo da shi to a nan wurin kowace magana akwai abin da ake lura da ita waɗanda suka yi da'awar cewa aya ta sauka ne kan mutanen makka sun lura da cewa suratul an'am gaba ɗayan ta makkiya ce daga farkon ta har karshen ka da haka lalle za ta fi dacewa a ɗauka cewa kafiran makka ne ake nufi da wannan aya waɗanda kuwa suke cewa aya ta sauka ne kan yahudawa mahangar su game da hakan wato ana magana akan littafin da aka saukarwa annabi Musa ai musu ilzami da shi ai ko kun yarda an saukarwa annabi Musa littafi to wa ya saukar da wannan littafin akan shi tunda kun ce gaba ɗaya ba a saukarwa da kowa komai ba kaga ilzamin hujja ake mishi ina ba an bayyana to al-imam ibn kathir yace a kashin gaskiya idan muka lura wato ayar za ta fi dacewa a dauke ta akan mutanen maka take magana na farko dai suratul an'am makkiya ce na biyu kuma wato yahudawa ba a san su da inkarin annabtaka ba min haifu hiya mutanen makka ne aka sani a tarihinsu suna inkarin annabci suna cewa a kana linnasi ajaban Allah ma bai musu da martani a kana linnasi ajaban ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa bashirin ladina amanu anna lahum qadama sidiqin inda rabbihim qala al-kafiruna inna hadha la sahirun mubin ma'ana sune ne suke inkarin annabta tun farko mutanen makka amma yahudawa ba sa inkarin annabta a asalin annabta yadda take sai dai su ce ba da manzon Allah ba a matsayin annabi amma annabtaka din sun yarda da annabtaka ina fata an shi wannan ita ce mahangar ibnu kafin sai ibnu jarir tabari ma shi ma abin da yake hanga kenan yana ganin cewa dai ayar tana magana akan mutanen makka kila shine zancen da zai furin jayi ina fata an fahimta ubangiji yace man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa nuran hudan linnas taj'alunahu qarafis to idan mun dauka akan mutanen makka rigimar shine mutanen makka kuma ya hada su magana da at-taura dan me za a ce taj'aluna hu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kathira ina fata mun fahimta to anan ne sai qira'a ta biyu ta zo mana qira'ar yaj'aluna hu qaratisa wa yubdunaha wa yukhfuna kathira yaj'aluna hu qaratisa yubdunaha wa yukhfuna kathira wato nan wurin da aka gama maganar su mutanen makka wa ma qadarullah haka qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay' qul anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa nuran wa hudan linnas ita ce tambayar an gama da amma yaj'alunahu qarati sayubdunaha shi littafin da aka sakara annabi Musa Yahudawa suna sa shi suna kwafata a cikin takardunsu yubuduna ha su bayyana wani sashi wa yakuna kathira su koye wani sashi kaga yaj'alunahu yubuduna wa yakuna da zamir al-ghaiba wanda ke yaudu ila al-yahud wato ayar dan mutanen maka ta sauka amma tun da an yi magana a taura sai a kawo labarin yadda su yahudawa suka mu'amalanci a taura din wajen kafarta cikin littattafai wajen bayyana wani abu wajen koye wani abu abin da ya dace da son zuciya a fada wanda bai dace ba kuma a koyi to kaga wannan wato ayar tana magana akan su bikin sai dai asalin sababin ha sune mutanen makka amma kuma yahudu ambaton ya yazo cikin ayar ne kadai domin kasancewar suna da alaka da littafin da aka saukar annabi Musa ina fata an fahimta to abinda waɗansu malamai suka faɗa amma mun dauki kira da tajaluna ko karatisa waɗansu suka ce an yi an gama da maganar sai kuma aka dawo ana zargin yahudu tajaluna ko karatisa tubuduna wa tukuna kathira wato kaga dai dai ma'anar za ta iya mikewa ta ubangiji ce man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa wa ya saukar da littafin da annabi Musa zai shi an fara wannan tambayar shine me Allah Allah ne ya saukar da wannan littafin shi yasa yace qulillahu sai da su Allah ne ya saukar da shi to anan wuri idan muka manta ba wani lokaci mun taɓa bayar da ansa dangane da waɗanda suke kafa hujja da wannan aya wajen halaccin mutum ya ambaci Allah da kalma da wanda ke a hakikanin gaskiya wannan aya ba ta zama hujja kan wannan mas'ala eh idan wai kulillahu Allah ce ka ce Allah wato sai wannan yana halatta mutum ya ta Allah Allah Allah a matsayin zikiri wanda wannan ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan zikiri da manzon Allah ya koyar da duniya zaka samu ya zama cikakkiyar jumla jumla cikakkiya sentence cikakke subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim dukkan waɗannan kowanne sentence kalma ce ko jumla cikakkiya amma kalma ɗaya Allah ko Ar-Rahman ko Ar-Rahim kadai mutum baya furta ta kuma a ce yayi zikiri dan bata kunshi yabo ba bata kunshi kuma kushe ba lokacin da kace Allah Allah to Allah me baka ce ba Allahu akbar Allah mafi girma kaga yabo ya zo subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah kaga yabo ya zo walhamdulillah dukkan dangin yabo ya tabbata ga Allah Allah ne ya cancance shi kaga yabo ya zo amma Allah kadai ba yabo ba kusi da haka wannan ba zikiri bane kuma kafa hujja da wannan ayar baya zama hujja dan wannan aya duk da kaga an ce qulillah ba kalma ɗaya bace ba dan a cikin nahawu akwai abin da gila ta kadiri ka faɗo ta kalma ɗaya kuma ka kaddara ta ka kyale mai tunani ya hararo ta da zuci ko da bai ganta da ido a rubuce ba tun da an ce man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa wane ne ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi anzala kitaba anzala kitaba alladhi wa ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi da ka ce qulillah abin nufi qulillahu anzalahu kalmar anzalahu akwai ta a farkon aya da haka ba sai an maimaita ta ba a nan gurin qulillah ma'ana qulillahu anzalahu ko qulillahu anzala alkitaba allazi ja'a bihi Musa shine ansa ina ba ta mu yanda al-imam ibn kasir yayi magana mai kyau da mun rubuto mu da ita a nan gurin yace qala ali ibn abi talha ali ibn abbas ali ibn abi talha cikin tabi'ai ne an karɓo magana daga abdullahi da abbas dan abdullahi da abbas ce qulillahu anzalahu yace da aka ce qulillahu din nan abinda ake nufi qulillahu anzalahu ibnu kasir yace wa hadha alladhi qala ibnu abbas huwa almutaayyin wannan abu da abdullahi dan abba zai faɗa wajen fassara ayar shine abin da ya zama dole duk wani mai tafsiri ya faɗe shi fi tafsiri hadhihi alkalima cikin fassara wannan kalma qulillahu la ma qalahu ba'd almutaakhirin ba abin da waɗansu malaman karshe suka faɗa ba min wai na cewa anna ma'ana qulillahu wai ma'anar qulillahu da aka ce ai la yakunu khitabuka lahum illa hadhihi al-kalima kalimatu Allah kada kai musu wata magana sai wannan kalma ita ce kalmar Allah yace wa hadha alladhi qalahu hadha qail wannan magana da mai magana ya faɗa kunu amran bi kalimatin mufrada ya zama kamar Allah na umarni ayi amfani da kalma ɗaya single word ita kadai mufrada ita kadai min gari tarkibin ba tare mutum ya sa cikin tarkibi ba tarkibi kuma shine jumla fi'liya ko jumla ismiya yace wal ityanu bi kalimatin mufrada mutum ya kawo zance da kalma ɗaya tak la yufidu ba da wani amfani fi lugatul arab a cikin harshen larabci fa'idatan yahsulu sukutu alaiha irin fa'idar da ya halatta idan ka faɗa kai dole ba zai yi ba sai ka kawo sentence cikakke wannan ita ce magana ibnu kasir a cikin tafsirinsa yau shekara 800 baya ko sama da haka ya riga ya rubuta ta ga cikin wurin arbuci duk wanda yake so sai ya duba cikin din sa sai ya bude ibnu kasir karkashin fassarar wannan ayan kulillahu zai ga wannan magana da muka faɗa wannan shine dadin da'awa ta sunna da take da take ginuwa akan ilimi akan bayani akan hujja eh kul hatu burhanakum ka ce da mutane ku kawo hujjar ku kawo dalilin kuma ga sunan a cikin alfiya ta ibnu malik ibnu malik ya ce wa hadu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma wa fi jawabi kayfa zaidun qul dal wa zaidun istughniya anhu idhuri yace duk abinda a iya hararo shi a cikin zuci to akan shafe shi ba sai an faɗe shi da baka ma'ana a cikin ka'ida ta larabci a cikin girama da larabci kakan ce zaidu idan mutum ya zo ce man inda kuma wane ne a wurin ku sai ka ce me zaid kaga anan kana nufin inda na zaidun kaga jumla ce ai ga inda na ga kome zaidun kaga jumla ce sentence ne cikakke da gino akan kalmomi amma idan ka ce zaid kaga kafirta wancan ka kyale wancan na wa fi jawabi kaifa zaidun kul dan idan an ce ya zaid ya da jiki ya wani hali yake ciki sai ka ce danik kana nufin zaidun danifun fa ana maridun ma'ana zai ba shi da lafiya amma sai ka kawo dani ba tare da ka amfani da kalmar zai ba ma'ana dai ka'ida ce a cikin larabci sananniya galibin waɗanda ake tattauna da su ko dai sun santa amma ba sa son su faɗa tun da sun gina wani mutane akan wani abu shekara arba'in baya yanzu kuma suna ganin su zo su ce sun kasa wato bai kamata ba ko kuma dama can ba su santa albarkatun makaranta kawai suke ce amma ba karatu suka wannan kuma kaga daban babu yadda zaka yi da mutum idan ya zanto wannan shine halin su qulillahu thumma zarhum fi khawdihim yal'abun sai da su ubangiji ta'ala shine ya saukar da littafin thumma zarhum fi khawdihim yal'abun sannan kyale su fi khawdihim a cikin kutsawar da suke kan bata yal'abun sun ɗauki addini a matsayin wasa Waha hadha kitabun anzalallahu mubarakun wannan shine littafi mai albarka wanda muka saukar musaddiqul ladhi bayna yadayhi yana gaskata littattafan da suka gabace shi ya gaskata at-taura da linzila da zabura da sauran littattafai walitunzira ummal qura wa man haula mun saukar da shi akan ka dan ka gargadi uwar alkaryu uwar alkaryu ita ce makka to me yasa aka ce da makka uwar garuruka uwar alkaryu gaba daya na farko dai a can ne farkon daki yake a ban kasa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa lil-alamin farkon gini a ban ƙasa a sararin duniya sai da dakin ka'aba kaga daga nan gurin ne kuma ginai suka haɗe duniya kaga ita ce uwar alƙaryu sannan kuma kasancewar wurin ɗakin Allah ne a nan gurin wahayi ya rinka buga zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga maka ta zo uwar alƙaryu sannan kuma wato a geografiyance maka ce tsakiyar duniya kuma daidai inda Ka'aba yake nan ne tsakiyar duniya in ka tafi gabas da yamma kudu da arewa ratar tafiyar ɗaya ce zuwa ƙarshen duniya kaga ta zama ummul qura din kenan litunzira ummul qura wa man haula wato da wanda suke gaba da ita idan an ce waɗanda suke gaba da ita ma'ana dukkan garuruka na duniya su ne man haula duk garin da ba maka ba gefe ne amma maka ce tsakiya kuma duk garin da ba maka ba ƙauye ne maka ce binni binni a aƙida ta musulunci a islamance kila binni a aƙida ta binnanci wannan kuma wani abu ne daban litunzira ummul qura wa man haula wallazina yu'minuna bil akhirati lalle waɗanda suke yin imani da ranar ƙarshe yu'minuna bihi zaka samu suna imani da wannan alqur'ani mai girma wa hum ala salatihim yuhafizun kuma zaka samu suna tsare sallolin su ba sa sakaci da sallah mai imani da alqur'ani baya sakaci da sallah wannan ke nuna karfin alaka tsakanin littafin annabi Musa wato al-Taura da kuma littafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato alqur'ani mai girma za ga idan an ambaci a taura sai a kawo magana alqur'ani man anzala alkitaba allazi ja'a bihi musa an gama sai wa hadha kitabun anzalallahu mubarak wa hadha kitabun anzalallahu mubarak a cikin ita wannan suratul an'am din a can gaba kusa da karshe ma abin da ya faru kenan da Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون سيتي ثم musa kitaba. الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون التوراة تأتي مجانا القرآن كذي قال إنجيل أتكيها أمتيتك haka wa min Musa imaman wa rahma sai ce wa hadha kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan liyunzira alladhina sannan wa id sarafna ilayka nafara min فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وتو أنبتي التوراة دا القرآن كتب زونا باتار دا أنبتي الإنجيل با غاشك والإنجيل تتفدد دا زمن القرآن سبو دمي malamai suka ce da yawa daga cikin hukunce-hukunce na attaura sun fi kamanceceniya da na alkur'ani sama da na linjila sannan kuma da yawa wato ita a taura ita ce asali a hukunci amma linjila sharhinta ne da haka sai ake magana akan asalin ba sharhin ba ina ba don fahimta wato akwai ababen da suke cikin attaura maiman su aka yi a cikin linjila ba sababbin hukunce hukunce bane ba sai yan kaɗan kamar da yace wali uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum wajitukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un wannan yasa ake da alaka mai karfi tsakanin littafin at-taura da kuma littafin alqur'ani mai girma abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada muka yi kuskure kuma Allah ya kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala abinda muka ji malam Jafar ya ga bana Allah ba mu ikon aiki da shi